Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da Yau shirin ta kaya ne akan mace-macen aure da ake yawan samu a faɗin duniyan nan. Abin da ya zama ruwan da rake nan kuma ya yawa ba kaɗan ba. Mace-macen aure abin da ke kawo su na ɗaya rashin haƙuri, na biyu rashin fahimta. na uku rashin tawakali. na hudu rashin haƙuri da abin da aka samu na biyar kan katke na. zamani ta zo babu kuɗi kuɗi na hannun masu shi to an san da wa'innan abubuwan in ma ba a sani ba zan faɗi kin san da abu biyar ɗin nan me ya kamata ki yi kin samu an ɗora miki aure da bawan Allah me ya kamata ki zauna ku runguma juna ku haƙura ku zauna lumi-lumi yadda kowa ya zo gidanku zai yi sha'awanku da wannan zaman auren da kuke yi bai kamata ba wai a ce yau kina da miji ya fita yi buga-buga ya buga-buga da ƙyar da haka ya samu naira hamsin ya ƙi ci ya ƙi sha ya ce gashi lantana ki je ki sai Allah ki ci shaɓi ne ba kama don da aka ba mu naira hamsin bindi ai wallahi tallahi ba zan karɓa ba ni abu kaza ma ni nake son ci ya zai yayi a haɗa kwana uku irin haka ne fa mata ki wasu matan ke koyawa maza na fara zuwa su ɗauka abun wasu in yana son ki bi son rabuwa da ki dole wata zuciyar shi ta raya mishi ji wani abu Allah ji ya tsare ya kyauta ba fata ake ba in kin san ba ki san shi me yasa ki bari a yi auren dole aure ya dinga mutuwa namiji ya kawo miki mm-hmm. kin ki haƙura ya zo ya ce babu mm-hmm. ni ba zan haƙura ba ko me ce biki ke ba za ki haƙura ba shi fa ya san yadda zai ya samo miki ya kawo miki fa ki samu ki ci ko ki sa sutura mai kyau ko ki wannan ko ki wannan a me yasa me ya kawo haka in fa kin yi fa za a yi manaki kuma mace ce ki za ki haifa yanzu a duk abin da yake miki in yana samo naira hamsin yana ɗauka yana baki gobe ya ƙara samowa ya baki in bai baki ba wata rana sab za ki iya gaya mishi magana amma yana buɗe baki yana nasa sake ki tafi gidanku wai Allah na yi wancan ne zaka saka ni zaka saka kai ta kwarma ihu ta kwarma a cikin gida fa ta ma fi nono fari na rabu da ƙayan ƙafa da wata jangwamcen da bala'i gwara in tafi gidanku? kina zuwa ki taro da gabza gabzan wankau ki dirza ya gama kwace kuɗin in a hannun matar uwa kike ki koma kina da rasin da kin sani kina gidan shi baki fita ba ki hakuri da abin da yake baki lokacin bayan kin fita kuma Allah ya kawo mishi buɗin arziki ya zo ya kuɗi ke kuma daga nan ido ta koma kan kuɗinsa ki da kina ba shi haƙuri wallahi ni ba zan ma taɓa kallon ki balanta ni in mai daki ni a yanzu zaman da kuka gani a nan ina da miji waran aure talaka in za mu arziki mai arziki tare saboda ban so ya zo da aure shi da arziki shi wata ran ayi mun gode in shi bai mun gode ba yan uwan shi za su yi ba fata ake ba to iri-irin abubuwan nan shi ke kawo mace-macen aure ke yawa rashin haƙuri da rashin sawa kai tawakkali da rashin godiyar Allah wasu na nema ba su samu ba gaskiya gaskiya gaskiya a canza wannan ba rayuwa ba ce